eh na tura masa wannan dubu ɗari biyu hamsin alhamdulillah eh eh shi ma wannan gashi ne na tura masa shi ma ya shiga to to lissafi na gaba ɗaya kama naira dubu ɗari hudu a ah, dubu ɗari shida har da wancan tsohon lissafin dubu ɗari shida da tasa'in to shi ke na alaƙi ko zan dawo ne yawa ya gode a ah, ina zuwa Eh, to shi kenan alaji wani kwasaman ne ya zo ba in sallame shi to ma da san da zuwa alaji akwai sabis akwai sabis alaji akwai caji full take ai nan gurin in dai magana sabis ko caji kake magana ai duk garin nan ni kadai ne ka ji an ce sufi pos to ni kadai ne sufi dama ba da eh. ka san ha sha'anin rabon kuɗi oh. wani rabon gado ne kuma ba na so ko ɗaya samu matsala ba na so kuma a ce an tura ba su shiga ba kana ji akwai kuɗi da yawa a ciki ko kuma babu sai na je federal government ah. eh, ko high court saboda kuɗi ne masu ɗimbin yawa nake son yi rabon gari. nawa za a tura akwai isasshen kuɗi akwai akwai to akwai isasshen kuɗi satiri 2 3251 5122 22 61 61 eh GT Bank eh sawan miliyan sawan miliyan 1 miliyan eh 1 miliyan eh 1 ko babu ah, akwai akwai babu ah, akwai akwai alaji sawan miliyan what ta shiga ta shiga ta shiga sosai ga shi nan to sa six two five two five six one six one sa Two million. miliyan gida Two million. 2 miliyan 2 miliyan ba lagi eh 2 miliyan yawwa ta tafi ta three million. yanzu 3 miliyan kenan 3 miliyan sa 3 miliyan yanzu sa 3 miliyan one. 3 one. to eh. ya kan number din 51 51 61 61 ecowas eh? eco ecowas ecowas yawa to shi ma ya je ya shiga amma alhaji kuɗi na kusa ƙarewa fa to yanzu nan miliyan shida kenan na tura maka eh, ka iya tura wa mutum kuɗi what bismillah alhaji turo min ni ma what ya turo maka ai wannan ma da na tura duk mutane na tura ba ba aljanu na tura ko wani abu daban ba Allahu akbar waye aljani na ma kama da aljani na ma kama da aljani ni ne aljanin ko kai ne aljani ya muna eh ya za ka tambaye ni irin wannan tambaya kai me maganar daga tura kuɗi sai magana aljani uban waye kai waye kai waye kai alhaji kakka fa samu wannan ba tsada ce da ita duk tsadarta ta kai hulata yanzu dai to alhaji ai ba magana faɗa bane ba yanzu ai kawai tunda na tura ma miliyan shida kuɗi za ka ya kake Allah bar rake mai zaki da Allah cau wanda inda na bantara sai in ji shinkafa what tsaya mana alaji ai ba magana nan fa business muke kasuwanci muke alaji alhamdulillah alaji ai yanzu kuɗi za ka ɗauko ka ban ina kuɗin kai bajet ɗin Najeriya ba daidai aka buga ba shi sa na ce dole sai an ƙara wa talakawa domin su ƙara bunƙasa kayan jarinsu why you are posting a one civilian three time what is dedicated of offering the kara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati malam kai a daura auren a daura auren gani yanzu a gabana sarki da maryam dan audu daga kamun ruwa ina ta shirye ne <laughs> hedikwata na biyu hedikwata na biyu nan fa yazo yace in tura masa kuɗi ina POS na ce masa tambaya ta yake ina da isassun kuɗaɗe na ce masa eh yasa na tura masa wajen miliyan shida miliyan biyu daban ɗaya daban miliyan uku daban wannan ba shi da lafiya bai da me ba da lafiya bai da me daga asibiti muke inna wallahi ba zai yi ba alqur'anin Allah ba zai yi ba wallahi ba ci nanin ba nanin ba za ta ce ba wallahi ba bai da lafiya daga asibiti muke waye gidan uban waye ke wallahi ko ko ai ba asibiti ba ko ko mutuwa da ce an ban kuɗi na wallahi wallahi sai an ban kuɗi na wallahi in ka ga ban guri na to wallahi sai an ban kuɗi na wannan mutane ne ba nake juya haka kawai banki ma akwai raguwa ba raguwan uwaka raguwan uwaka za ka na ƙasa ni wallahi sai abin kuɗi na kuɗi na mene ne ina ba ga fumfamu fumfamu fumfamu fumfamu ban gane fumfamu ba kake duka na wannan ba shi da lafiya ai ni kaman ba ba kai malam malam ba shi da lafiya ba fumfamu fumfamu Allah na wai Allah wai Allah wai Allah wai Allah kom, kom, Awa. Shekara uku a ce a ba a bamu mutum kudin shi ba. Give me my higher money, my higher money. Landlord, I beg, I never get ke ni ban san me kike faɗi ba in za ki fito fili ki mun ki mun hausa ki mun hausa ki ba ni kuɗi kawai I beg now landlord I swear I go pay you next week I beg ba ruwa da wani shekara biyu ko uku ko da haki biya ni no problem. no problem. Me yasa ba zo wuce domin bai tura cikin zauna iya kai shekarun da ake a gidan nan. Duni go. Do it again, do it again. no problem ki zama iya kan yin rakiya ina jin kina jin abin da nake faɗi yayi ko a kai ya kamata na san ba ki da wani abu ko ga shi kawo dauki da biyu ki bani canji a da ni ka tsaki ya tabbata ga ubangijin da ya halicce wannan kyakkyawa fuska ka kula min da kanka ki manta ke ce rayuwa ta ban san alaƙar ki da wancan yaron wallahi ina san shi ko zaki mutu sai ki rabu da shi zan iya jure kowane irin azaba da tsanani amma ba zan iya jure ganin ki a wani yi mara daɗi ba ba na tunani akwai wani tsani da zai halin sami ban kwana da kai ki zaba Arab ya baki rayuwarsa kuma ya baki yaddarsa kuma ya baki farin ciki. Dan Allah ina Arab yake. Ba da damun kallon wata ɗaya mace idan ba masoyiya ta ba. Ka tar duk wani sa'o'in da muka ɓata tare da kai. Haba masoyiya. Babu ni babu kai. Ina son ki da rayuwata. Na mallaka miki kai ki duk abin da zaki da shi. Ina tausaya ma kaina. Yanda zan kasance cikin duniyar nan ba tare da kai ba. Ta kike kawowa a ranki? akwai lokacin da zaki iya kasancewa a duniya ba tare da ni ba. Ban kwana da ni da kai daga yau ta tabbata. Zan tafi san baki. Ka faɗa min ba ka san kalmar ban ba. Ina mai farin ciki. Ina son ka da rayuwa ta ruhi na da gangan ciki na. Ah. Shirin bankwana zai dinga zuwa muku a duk ranar Juma'a karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Afaka TV. Sanuku? yawon. Dama na ga ana fastin gobe za ki yi birthday ko? Sai aka yi To, ko ba komai dai a matsayina wanda nake son ki ai dole dan yi abun da zai dan faranta miki ko? Mm. to ki rufe idan kike gani ma ta gwanintar gwanin na yi ko? ya rufe idan ko ma dai ba za ki rufe ba da gudun mawana iphone 12 pro ma <laughs> kai na gode allah ya saka da alheri wai dama haka kake da kyau tsaro dai ta maka wow dinnawa na gode Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara arziki what what wow thank you what kin wannan fakin me zan yi da shi da Allah ka manta da batun wannan what what lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku ka sa na fasa wayata na wayoyi na inna lillahi wa inna ilaihi shi yasa ake cewa shi shahada idan Allah ya baka shi ya baka babban rabu ya baka babban rabo wa alaikum salam lafiya lau na gajiya malam malam na zo ne ina da tambaya to me ya tambaye dama malam mijina ne yake so ya ƙara aure to ni kuma gaskiya ba na son awon sai sa na ce mai saki ne subhanallah wannan abu da ya daɗi ba shi aure Allah ne Allah ne ya ce ba za su yi aure haka ne ko sannan kuma maganar ƙara aure shin ba kya son mijinki ya tashi a cikin masu adalci ne Allah ne ya yake cewa fanki huma taba lakum minan nisa masna waslasa warwa Allah ya ce ku aure abin da ya muku daɗi daga mata ko ku yi biyu ko ku yi uku ko hudu Allah ya fara da biyu ko uku ko hudu sai ya ce fa in kiftum Allah ta adilu fa hidatan aw mamalaka idan ya kasance ba za ka yi adalci ba sai ka ɗaya shin kina son mijin ke tashi a cikin marasa adalci ne ba kya son ranar alƙiyama mijin ke tashi a cikin marasa adalci ku rabauta ku samu shiga tafarkin tsira ya kamata a ce ku mata ku ke ba mu mazajen ku ƙarin gwiwa na a yi aure haka ne kamata ya ce in mijin ke ce mata uku zai aura bayan ke ki ba shi goyon baya ki ce Allah ubangiji ya ba ku zaman lafiya haka ya dace kin ji ko yanzu ke baiwa Allah ki haƙuri ki je ki zauna miji da mijinki sau da kafa in Allah ya baku zaman lafiya ki ki ki ji daɗi a aljanna <laughs> ke ba ki san ki zama shugaban matan aljanna ne wannan dubu saba'in din da aka ce <laughs> sai ki mulke su to malam na gode mun abin da muke muka tsaya akan shahada yawa malaman mu a fito a faɗi a yi wa'azi amma shugabanni wa'azi amma amma yan ta'adda wa'azi haka ya dace gaskiya ne ma ji ko ba ba ba tsaya ana tsoro ba ka san shi shahada Allah yana ba mu duk wanda ya so kuma ya zo daidai da abin da ke faruwa a wannan zamanin namu na yanzu yawancin malaman mu ba sa son su fito fili su faɗi gaskiya saboda suna gudun mutuwa suna gudun shahada kas su yi shahada don wannan gudun shahada ne ya kamata duk abin da ke faruwa a wannan ƙasar tamu a fito a yi magana a yi wa'azi a yi nasiha a yi faɗakarwa kar a ji tsoro a jajirce wajen faɗin gaskiya so da faɗin gaskiya na ba a ɗaukar nauyi na a tafsir ba a san sani a gidan tv watan azumi Allahu akbar kuma ya kamata a ce a dinga samun malamai irina da za su faɗi gaskiya Dala, wa musulmin kwarai. Eh? Wa musulmin kwarai a cikin ku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni ne. Eh shi ne. Zo mu je. Zo? Eh. gaskiya na gode malam na tuwa ka dan tayar nan fige to dake wallahi na sauri wallahi na sauri eh? to amma kana ganin a can zan samu wani musulmin kwana da zai iya eh, taya ni eh kwarai zaka samu banda ma figa har a tasuya in ka samu malam shi kashi malam zai soya maka a to shi ke to na gode eh. to ga wannan ko akrabaka Allah zan je dan kamar a ah, bismillah tafaddal zaka iya zuwa kai fitsarinka a dawo da wuri da Allah a dawo da wuri akan makallau ya kai gaban Allah nan fa ya tawo da duk jini kai Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji. Dala zan yi san wani musulmi kwarai a cikin ku? Praise the Lord! Hallelujah! What?